a yayin da ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya. Kamfanin Geometric Power Limited na gab da buɗe sabuwar tashar wutar lantarki mai zaman kanta a garin Osishoma da ke yankin Aba na jihar Abia, wacce za ta samar da megawatt 188 na wuta daga iskar gas. tsohon ministan lantarki da kuma ciyaman na kamfanin farfesa bab ina jine ya shaida wa sashen hausa na muryar amurka hakan tare da cewa aikin zai lashe kimanin dala miliyan ɗari takwas. A tremendous impact The project is designed to provide power to Aba Metropolis. Farfesa Nnajide ya ƙara da cewa aikin zai yi tasirin gaske saboda an tsara aikin ne don samar da ingantacciyar wutar lantarki ga birnin Aba da ƙananan hukumomi tara na jihar Abia. Masu faɗin fili kimanin murabba'in kilomita dubu hudu da yawan jama'a sama da miliyan uku. aikin zai farfado da masana'antu da dama da kuma ta tada komadar tattalin arzikin yankin kudu maso gabas. We are using four A cewar kakakin kamfanin Sidon Adinuba, muna amfani ne da injin turbin hudu daga General Electric, wanda shine kamfani mafi girma a duniya a sarrafa kayayyakin lantarki. abinda yankin aba ke bukata shine kimanin megawatt ɗari don inganta harkokin kasuwanci da yake akwai manyan masana'antu a aba da ke kashe makudan kuɗi wajen samun wutar lantarki yanzu da shigowarmu za su rika samun wutar lantarki daidai gwargwado don raya harkokinsu Adinuba ya ƙara da cewa tashar za ta taimaka sosai wajen rage tsadar sarrafa kayayyaki a yankin Aba, tare da rage tsadar kayayyaki ta yadda al'ummar Najeriya baki ɗaya za su amfana. Tuni gwamnatin jihar Ada ta yi marhabin da aiki tare da kamanta shi a matsayin wanda zai kawo muhimmin sauyi a lamuran jihar. It is quite a lot. power has been a real challenge to our people, particularly in the Aba area. Wannan ya yi ma'ana sosai, saboda al'ummar mu sun daɗe suna fama da ƙarancin wuta, musamman a yankin Aba, kuma da zarar tashar ta fara aiki. Masana'antu da yawa za su farfaɗo, in ji kwamishinan yaɗa labarai na jihar Mr. Oke Kano. yanzu masana na ci gaba da kamanta wannan aikin geometric power plant a matsayin zuba jari mafi girma a duk kudu maso gabashin Najeriya. kuma ana sa ran cewa shugaba Bola Tinubu zai kaddamar da tashar a ranar Litinin mai gabatowa Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.